Wannan batun da ya sake kunnu kai ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafe-korafe kan yadda ba sa iya samun adadin takardun kuɗin da suke bukata a zahiri a bankunan kasuwancin kasar baya ga matsalar na'ura da sabis-sabis mai inganci wajen tura ko karɓar kuɗi ta intanet ko manhajojin bankunan da ake yawaitar fama da su. Daga jihar Kanin Najeriya 'yan rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kuma 'yar jarida ambasada Khadija Ishak Bawas ta ce. To ni dai zan iya cewa tun da wannan matsala ta rashin kuɗi a hannu suka fara ni ma kaina ba na rike kuɗi a hannuna saboda yanzu haka na fi wata biyu ni ban rike ma cash da sunan kuɗi masu yawa a hannuna ba in ba dai ko irin ɗan kyauta da za a zo a yi maka yar dubu ɗaya dubu biyu ba an ga cewa ba kuɗi a hannun ka haka amma in ba tun haka komai ni da katina nake amfani yanzu a jihar Kano ta kai ta kawo ma idan zaka siya abu ɗari biyu ɗari biyar za a ce ka yi transfer idan ka yi transfer ka ɗora mutum ɗari a kai wanda in ya je cira zai samu ya amfani shi ma ya cira da shi so zan iya cewa ni gaskiya da bona ma da cikin bankin hall na ma manta saboda ko ka je layi zaka sha atm in ne cikin bankin ne gashi ba biyan bukata amma dai ina dan ganin jefe jefe haka sababbin da tsofaffin duk a cikin al'umma suna yawo a jihar yobe da ke arewa maso gabas inda malam hassan joda ke zaune ya bayyana irin yanayin da ake ciki ganin tagaddan kuɗi gaskiya mu a nan jihar yobe abu ne mai wahalan samuwa matuka to har yawanci mutane ma sun ma haƙura ma ishin neman kuɗi su banki to za ka je banki ka wuni ga layi cunkoso kuma sai ka yi sa'a ma ka samu akwai da ya taba gaya mace shi ya wuni da kyar ya samu dubu biyar kalubale a wannan harkan kama mu a irin jihar mu shine muna da fulani sosai kuma wayannan fulani mutane ne masu amfani don saboda duk wani abu da kika sani na abinci su suke wadatar da kasar nan kamar nama nono kwai ba abincin da ya fi wannan to su ana samun matsala ta wajen waɗannan cinikayya yanzu don saboda yawancin su kashi kusan casa'in da biyar zan iya cewa ba su yi karatu ba ba su da account ba su ma yadda da zan tura ma kuɗi bishi bai ga kuɗin zahiri ba to wannan ɗin sai yasa ana amfani da wannan daman ana cutan su kuma don saboda yanzu an an zo sayan kayan su farashin transfer daban farashin cash daban akwai wanda suke iya nemo cash din don su zo su hanje su dabban dubu arba'in watin da cash ne sai a saye shi dubu sha biyar ko dubu ashirin in transfer ne kuma za a saya dubu arba'in to ba gani zai zaɓa kawai gara ya karbi kuɗin da yake gani fisikal a kan wancan da yake gani kamar gaibu to wannan gwamnatin tana da wani hanyar da za ta yi ta wayar da kan fulani na nemo ko kuma a creating wani hanyar da za a yi dai a magance wannan matsala gaskiya sai dai a nasa bangaren babban bankin najeriya ta bakin daraktan lura da harkokin bankuna kasuwancin kasar malam haruna bala mustapha ya bayyana cewa eto eh kin san shi nuneral na yana da farin jini sosai galibi zaki ga yawanci mutane suka damke su sai ga sun sun ajiye su baya zirga-zirga yadda ya kamata. Na biyu is relative zai iya kasancewa inda su suka yi wannan observation din ba haka abin yake ba ko ina amma tabbas ana nan ana buga sabon kuɗin kuma ana shigo da su amma dai maka lura kafin wannan sabon matakin da muka ɗauka na yin umarnin kotu yawanci zai ga mutane in suka ka biya sabon kuɗin saboda matsalan zuwa ATM da sauran ga mutane ba sa son su kashe su sai dai su yi irin transfer transfer din nan da sauransu su abun baya zirga-zirga yadda ya kamata amma tabbas dai an fara samun saukin abun saboda wannan sabon matakin da muka ɗauka na sakan tsofaffin kudaden su yi tafiya side by side da shi sabon kudin so ba wani matsala insha Allah bari mu sa ido mu gani duka duka abun na ai bai daɗe ba saboda haka maybe har yanzu mutane suna son su ga yanda abun zai kasance zahiri kafin su saki mara su fara fito da ainihin wannan sababbin kudaden ba ka ba tabbas abin yana yawo yanda ya kamata idan ana iya tunawa dai a ranar uku ga watan Maris ne ko kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin tsawaita wa'adin amfani da takardar naira ɗari biyar da ma dubu ɗaya zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan disambar shekarar dubu da da muke ciki lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya